da kuna sauraron labarun matasa da muke kawo muku a kowane sati wadda take gabatarwa dai Farida Mumman ina tare da Tarnan Ahmed. Tarnan Sannu. Sanninki Malama Farida a wannan Lahadi ne muka zo da shi ga 'yan uwanmu matasa? wannan lahadi dai za mu taimi magana inda an ka fidda rana ta musamman na masu gudun hijira da an ka yi a garin hamdallahi sannan za mu yi muku magana akan karamar muhawarar da an ka yi na mata wanda ake ma fiyaɓe da kuma muzgunawa na garin mali za mu kare muku wanga satin namu da wasan kwallon kafa da kuma box to ya yi ko sai mu je malama farida Farida kin dauko zancen ranar duniya ta masu gudun hijira ya al'amari yake a wannan bangaren. Haka ne Tarnan, domin ƙarin bayani mu saurari hirar da shugabar HCR ta yi ita da Musa Hassan. Ranar 'yan gudun hijira ta duniya yana ba mu daman canza yawo bisa jin kai da kuma tunawa da 'yan uwanmu waɗanda dalilin muzgunawa da tashin hankali da ta'addanki suka baro gidajensu madogara ta yau da kullum. Yau akwai fiye da miliyan saba'in na 'yan gudun hijira maza da mata da yara da suka gudo saboda musgunawa da tashi tashen hankula. Akwai mutane fiye da dubu ɗari hudu a Nijar. Ƙasar Nijar a tarihinta ta kasance mai jin kai wadda da matsalolin tsaro da akwai. Bai sa ta ja baya ba. Yanzu tarnan za mu je mu tambaya, me ya faru a ranar da an ka da na wasanni a can garin Hamdallahi? Shi dai a wannan garin na Hamdallahi inda 'yan gudun hijira suka gode rashin jin daɗin su game da rashin tahiya da su kasashen da za su karbe su su dai wannan 'yan gudun hijira sun fuskanta kwarai inda suka hana mutane bar wannan wurin da aka kebe musu da yake a garin hamdallai a'a ashe da abun ya yi zafi sosai kwarai saboda haka nike ga yadda kima ki ƙara sauraron ita wannan shugabar HCR wadda ita ma tana cikin mutane wanda aka hana su fita wannan wurin euh, a wannan sansani muna da 'yan gudun hijira dubu da uku a cikin su 600 suke da cikakkun takardu kuma akwai kasashen da suka karbe su ko a gobe za su iya zuwa su fara sabuwar rayuwa su kuma 'yan gudun hijira 400 da suka jima a nan su ne suka yi wannan zanga-zanga shiga lalle na fahimci bacin ransu saboda mutane ne da suka fito a wani mawuyacin hali a kasar libya amma wannan tashin hankali bayya da hujja muna kira ga kasashen turai su zo su nemi waɗanda ke a shirye don tafiya na amince zan buɗe kofofi domin mu sallami mutanen da suka rufe kuma na ɗauki alwashin ganawa da su a ranar litini mai zuwa domin bin duka hanyoyin da ya kamata su samu su yi tafiya kun san ƙasar niger ƙasa ce mai karamci ita ce kaɗai ƙasar afirka afirka da ta amince ta karbi waɗannan 'yan gudun hijira kuma ta yi aiki da mu To malama Farida ko kin san da ana musguna ma 'yan mata musamman 'yan yara waɗanda ake musu faɗe. Kama a Nijar a shekarun bayan da sun ka wuce a Mali ma lokacin da 'yan ta'adda sun ka shigo arewacinsu inda mata da yara an kai musu fyaɓe. su nan matan da aka ma faɗe ko sun nemi a musu adalci da shari'a an hidda ini na musamman domin su matan da an ka yi ma fiyaɓe da kuma wanda an ka musgina ma. Tambayar da nake a nan yanzu ta yaya suke rayuwarsu kuma has ana ɗaukar nufinsu. Domin ƙarin bayani mu saurari rahoton da anka kamuna daga Istijo Tamani na Mali. Sun ɗoke ni da ƙarfi sun ka kai ni wajen shugabansu wanda ya min fyaɓe na kwana biyu. Wannan matashiyar mace da ba za mu bayyana sunanta ba, 'yan tawaye ne suka sace ta a garin Tombuktu suka kuma yi mata fyaɗe alhali shekarun ta sha biyar ne kawai. Wata rana akan hanya na na zuwa neman ruwa, sojawa sun ka tsayar da ni, wa'ansu daga cikin suke cewa suna sona da aure. Nake musu ni mata aure ke na zo ne gidan surukata domin in aifu kwanaki daga baya na ƙara haɗuwa da su sun ka ɗauke ni sun ka kai ni da ƙarfi wajen shugabansu wanda ya yi min fyaɓe na kwana biyu yaransa ma tsawon kwana uku kafin su sake ni mijina da 'yan uwansa sun ka juya mini baya ina rayuwata ne a ɓoye domin gudu maganganun mutane. Kamar ita 'yan mata da dama na fuskantar irin waɗannan matsaloli na cin zarafi a lokacin rikici. A Tambukutu kungiya mai zaman kanta Debo a lafiya na taimakawa waɗanda suka fada cikin wannan matsala. Shugabar kungiyar Kamara Amitu Amadu ta yi ƙarin bayani. Mutane da yawa ne mun ka samu rijistar su wanda an kai ma fyaɓe da kuma wanda an kai ma auren dole. An rarraba su wajen mazaje. Waɗanda mun ka samu rijistar su dabba lafiya shi yake ɗaukan nohinsu yana taimaka waɗanda matsalolin ya shafa. Cikin rejista mun samu fiye da mutane 200 waɗanda matsalolin sun ka shafa kuma waɗanda mun ka taimaka ma. Duk da taimako iri daban-daban da suke samu waɗanda al'amarin ya rutsa da su na buƙatar a nemo musu hakkinsu. wanda matar da bata bayyana sunanta ba ta yi wannan bayani. Mun kai ƙara sau da yawa, amma har yanzu ba wani amsa da sun ka bamu. Abin da ya fi ɓata mini rai a cikin wanga lamari shine mutanen da suke mini kallon tsohuwar budurwar 'yan ta'adda. Ba na gurin in sake aure a nan garin. Domin wata rana za a gaya mijina ko kuma iyana. Ina so a yi musu fukunci domin kasu sake yin irin wanga aiki. Dole ne in yafi saboda laifin an riga an yi shi ba ni kaɗai ke ba wadda an kai ma muna da yawa waɗanda an kai ma irbuwan ga aikin. A yayin bukukuwan wannan rana, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya kira ga ƙasashe da su aiwatar da ayyuka na zahiri domin taimakawa waɗanda lamarin fare ya rutsa da su saboda a nemo musu hakokinsu. A ƙasar Mali an ƙirƙiro da wani tsarin doka mai kare mata da 'yan mata daga al'amarin fyaɗe a lokacin rikicin yaƙi. To Ternan, ka saurari wannan rahoto da an ka kamuna me za ka kiya game da matan da sun ka shiga cikin wannan hali to su da waɗannan matan sun koma abin tausayi domin al'amarin ga nasu ya koma wani al'amari ne mai jijjiga mutane sai a saurari labarun wasanni su dai a labarun wasanni na wannan satin za mu farawa da wasannin dambe da aka yi a nan birnin yamai da ake cima boxer ita dai wannan tawaga a duk matakonin da aka yi wasanni jihar yamai ita ce ta ci kyauta na zinariya guda biyar da aka sa sannan kuma a bangaren kwallon kafa kungiyar as sonidep ita ce ta koma zakarun wasannin kwallon kafa na super na jamhuriyar niger a karo na biyu su da nan matasa na s dev sun dauke 'yan uwansu na is gendarmerie ci biyu da daya a wasan da aka yi ranar alhamis wadda ta shude a dukkanin wa'annan wasannin da suka yi su da sun samu wajen maki 57 cikin wannan shampiyona sannan a kokana fc ta birnin arlit ita ce ta zo a karshe a cikin wa'annan wasannin na rana ta 23 kuma wanda yake su ne na karshe na wannan shampiyona haka ne kamar yadda mun ka saba kullum mu na yau an ka ce ka aikinka a ɓoye ba tare da kowa ya sani ka bar aikin da ka yi ya fiddo ka waje. Mun gode da saurare wanga labarun da muka kawo muku na matasa sai wani sati idan Allah ya kai muna. Tarnan na gode da kuma labarun da ka kawo muna na matasa.